dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. shirin na yau dai zai kai mu ne a kasuwar 'yan canji da ke najeriya lura da yadda takardar kudin kasar wato naira ke ci gaba da faduwa a gaba sauran kudade na kasashen ketare sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikan to yau dai kusan shekara ɗaya kenan fa da takardar kuɗi ta naira ke ci gaba da faduwa a kasuwa to sai lamarin ya ƙara ta'azzara ne musamman a cikin watan janairun wannan shekarar 2016 inda kafin samun dalar amurka ɗaya to sai mutum ya bayar da fiye da naira ɗari uku ana dai bayyana matakan da gwamnatin najeriya ke ɗauka ta fannin hana motsi da kuɗaɗen ƙetare a cikin ƙasar a matsayin babban dalili yayin da wasu ke ganin cewa waɗanda suka mallaki takardar kuɗi ta dala ko kuma pound sun ɓoye kuɗaɗen nasu ne lura da yadda gwamnati ke farautar waɗanda suka sace dukiyar ƙasar a lokutan da suka gabata haka zalika matakin da gwamnatin ta ɗauka na daina baiwa 'yan canji dala domin canzawa a kasuwa kamar yadda aka saba a baya shi ma ya taka tasa rawar wajen haddasa karyewar naira na yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin manyan kasuwannin 'yan canji da ke birnin lagos wato filin sauka da tashin jiragen sama na murtala muhammad inda na tattauna da shugaban 'yan canji a kasuwar alhaji ɗanladi sunday domin jin karin bayani dole ne gwamnati mai ci yanzu ta ɗauki wannan matakan saboda mai saboda tsohuwar gwamnati ta yi wasa da dukiyar talakawa ta ɗebe ta ta sa ta aljihunta suna abin da suka ga dama saboda haka wannan sabuwar gwamnati ta zo ta ga cewar abin nan bai cancanta ba saboda haka ya sa dole ne ta ɗauki matakai na ta doɗe irin wannan hanyoyi wanda ake bi ake fitar da kudaden gwamnati ake ɓoye su a wata ƙasar. kamar ka ce wannan bai shafi kasuwar ku ba kai tsaye eh. sai dai watakila matakai ne na kawo gyara kan yadda ake wasa da dukiyar najeriya kamar idan muka dawo a kasuwar da tunda jama'a suna da damar su ɗauki kuɗin a matsayin na waje su zo wajen ku a canza da yau hakan bai shafi kasuwa ba anya bai shafi kasuwar mu har yanzu masu saye da sayarwa wanda suke fita waje suke so kayan masarufi abinda zan iya ce maka handset wato salula ta waya agoguna Eh, zuwa abubuwan da duk da ake zuwa ake sowa daga waje ake kawo najeriya still har yanzu muna da mutanen da suke zuwa suke siya a gurin mu su je soho abin da za su sayar a najeriya muna nan kuma da sa ka'idodi na hana fita da dala din mai yawa a rana daya kamar hakan ya sa ake ganin cewa idan da kana samun dala dubu ɗari a rana yau ba za ka iya samun wannan a canza za a rana ba a ai fita da dala a hannu shine matsala amma in kana da kana da kamfani a waje wanda za ka yi odar kaya a hannunsa sai ka sayi dala a turawa wannan kamfani kamfanin nan za su yi rasibin ɗin kuɗin nan kuma za ka je ka karɓo kayanka ka kawo najeriya ka sayar kuma kai wanda wanda dan wannan ɗan kasuwa ya zo ya siya ya sai dala a hannunka za ka ti masa tambayoyi zai maka zai baka document ɗinsa da sauransu ga kamfanin da za ka tura masa kaya kuma in ka tura masa ɗin nan kamfanin nan zai rasibin ɗin kayan nan sannan ya turo masa kayan da yake bukata ya zo ya sayar a Najeriya wannan bai shafi bangaren canjin mu namu wanda muke muka sa a gaba misali kamar tsadar canjin ina buƙatar dala ina da naira a hannu wannan yasa ake ganin cewa kamar tun ana 150 da 60 da 80 yau 200 har da yan kawo ma nawa kuke canza eh tsadar dala gaskiya dole ne dala ta tsada abin da sa dala dole ne ta tsada wannan sabuwar gwamnati ta zo ta yi tsinci kanta wajen rashin kuɗi sannan eh, kasuwar mai ya faɗi babu daraja mai ba kuma da zaɓin mu babu ko sisi a ciki saboda haka dole ne dala ta tsada kuma ƙasar nan an san Najeriya ƙasa ce ta kasuwanci akwai manya-manyan 'yan kasuwa wanda suke demanding ɗin dalar nan daga akwai kamfanin da a sati yana iya demanding ɗin dala miliyan ɗaya akwai kamfanin da a sati yana iya demanding ɗin dala miliyan goma wannan matsala ta faɗuwar darajar naira ta yi matuƙar shafar lamurra musamman ma ga waɗanda ke canza naira zuwa dala ko kuma zuwa sefa da dai sauransu sunana musa adamu yau ana canji 475 kuma bara a wannan wata ana canji 345 350 a wannan wata bara yanzu idan kana bukatar jika 100 na sefa kenan ba dubu nawa zaka bayar zaka bada dubu 48 zaka bada a yau barawar haka ba barawar haka zaka bada dubu 36 to kamar su masu canji akwai hujjar da suke kafa muku ko kuwa kawai sai su ce muku haka abun yake in sun jaje jama'a ai sefa ta kare kuɗi abin da kake nema ka samu ta naira kake samu saboda haka da zaka samu naira kake son ta yi karfi kenan insha Allah a to amma kai Niger ai sefa ake kashi na ruwanka da wani naira ni to ai yallabe duk da haka nan abin da nake samu na san cewa naira nake samu kuma na je in canja kuma naira ta yi ta yi kasa sosai sai fata ya sama ni kuma samu na bai kai inda zan canji kuɗin da za su yi karfi da yawa ba kamar yanzu kenan bakar niyyar ɗaukar kuɗi tsaba daga nan shirya ka tafi da su gida sai dai ka sai kayayyaki a hanya wanda zaka je ka sayar ka ci riba insha Allah abun da nake da shi iya karu in canja in kuma bai karu ba abun da gare ni na san cewa karfi na abun da gare ni in na je zan yi sayayya ta a Kano ya abun da na san cewa in na je Niger da shi kudin da zan canja bai zai kai ba in kuma na san cewa in na canja wannan kudin na san cewa bai zai kai da zan sai a gida ba ban dauke cikakken suna ko na abdurrahman na tura jiya jiya na tura jika talatin jika talatin sefa ne na tura jiya. a to naira nawa kenan suka kama ma ya kama naira dubu goma sha hudu da dari daya kafin a baka jika talatin na sefa kafin a bani talatin na sefa to kamar in ba rawar haka ne kake son ka tura kuɗi waɗannan kuɗaɗe da ka faɗa naira dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya na naira za su kama jika nawa ne sifa gina jika arba'in da biyar a barawar haka a barawar haka to kamar yaya haka gina ya shafi rayuwa ta neman da kuke anan to sai dai mu da abin <laughs> ba abin da mu za mu yi mu ce sai mu ce da abin da gaskiya mu sai dai a duba al'amari abin da ya kawo haka duk abin da kuke samu ko aiki ne ko kasuwa naira kuke samu kuma dole sai kun canza zuwa sefa kenan akwai asara a haka kome a akwai asara kan wajen mu kam saboda wasu suna aikin wata ne kuma ba wani kudin cikin da wani albashin bai canja eh, ba ana da gudu saboda akan roga da kudi A Najeriya dai akwai 'yan canji waɗanda aka yi wa rajista domin tafiyar da wannan sana'a, yayin da wasu ke yi ta gaban kansu. Waɗanda aka yi wa rajistar su ne ke da haƙƙin samun dala daga gwamnatin tarayya a baya kafin daga bisani a dakatar. To ko ta yaya hakan ya shafi kasuwar canji? Alhaji Dan Azumi Suleiman Tofa shi ne shugaban kwamitin amintattu na kungiyar 'yan canji a filin sauka da tashin jiragen sama da ke birnin Lagos. Yawa Alhamdulillah mu wannan rajista da gwamnati ta yi mana ta yi mana jitin daga zamanin eh, baban gida. to suka yi mana wannan aka yi mana wannan rijista domin mu kare mutuncin sana'ar mu ba wai dama gwamnati tana muna da alkawari da gwamnati cewa lalle za ta iya za ta ba mu izinin eh, sana'ar lasin dan sana'ar mu ba kuma ta rika ba mu kuɗi dama ba mu da wannan alkawari tsakanin mu da ita to don haka mu a takaice yanzu mun gode ma Allah ba mun kuma gode wa gwamnatin kasar mu da ta babu izini tun farko cewa ba wannan lasin ta babu shi ne domin mu kare mutuncin sana'ar mu. Yaushe batun baku kuɗi ya shigo a cikin wannan tafiya? Yawa ya shigo daga lokacin Obasanjo. Ƙungiyar mu ta Afcon suka shiga suka fita tsakanin su da Central Federal Government cewa a rika babu duk wani ɗan beru da canji ya kamata a rika bashi foreign exchange. Yana siyarwa, yana dawo da kuɗi duk sati a rika babu. To yanzu da aka riga aka dakatar da wannan abu ai ba wani abu bane dama sabo dama ba da ba da ba da kuɗin baka fara ba saboda haka yanzu dan gwamnati ta dakatar ba abu ne ya kamata dan canji yayi bakin cikin abun ba wato wannan yana nufin cewa ko baya ga CBN bankin tarayyar Najeriya kuna da wata hanya ta samun kuɗaɗe ba dole sai CBN ba eh da ba ai tun farko kafin ba gwamnati ta bamu ta bamu izinin yin canji shine license ai da ba muna siye mu siyar muna da ainihin travelers waɗanda suke zuwa wa'ansu sun daɗe a turai waɗansu kuma suna saye sayan kayan su daga nan su je su so su kawo ba waɗansu waɗanda kuma suke zuwa in sun dawo su sayan bana waɗanda kuma suke zuwa so kaya kuma su saya a hannun mu already ba mu ba mu dogara da cewa lallai sai gwamnati ta ba mu waɗannan kuɗi ba. To a kasashe makwabta da Najeriya musamman waɗanda a kowace rana ta Allah jama'a suke shiga Najeriya domin sayo kayayyaki sun fahimci cewa lallai canjin da kansa ya canza. wakilinmu a garin maradi jamhuriyar nijar salisu isa ya zanta da wasu daga su ga kuma karin bayaninsa a wannan don naira gaskiya duba ta gyara mu zai mu tece naira ma numu ita ma ma san naira masu ma'amala kasuwanci na Nijar da Najeriya kowa yana cikin halin lahaula wasu kenan kan matsalolin da suka fada sakamakon faɗuwar darajar naira faduwar da ba taɓa ganin irin ta ba a tarihi Alhaji Sahabi wani ɗan canji a babbar tashar maraɗi da bayanin yanayin canjin a wannan rana. Abin da muke karɓar naira muna karɓa 460 muna badawa dari hudu da hamsin da shida zuwa da bakwai. To sai dai Alhaji Hamza mai yan kunne ya ce su ma da ke zuwa Najeriya sayan kaya sun ga ƙari. Kamar da yanzu misali kananan 'yan kasuwa masu yawan zuwa su ɗan sawo su zo gaskiya su suna jin daɗi. Hmm. Amma kamar babban mai hita ya oda canji dala ya hita gaskiya akwai matsala. To jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka duka anan ya kamata mu sallama da ku a cikin shirin na wannan karo. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin ibrahim tukur kefi abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international rfi tsakanin dan tsakanin magani